assalamu alaikum al'ummar duniya gaba daya gani ga mahaifiyata mun fito don nuna godiya da ga 'yan uwa da abokan arziki na al'ummar duniya malamai da 'yan kasuwa da ba mutanen gari yadda aka nuna mana kauna da soyayya don gudanar da addu'o'i muna godiya muna godiya muna godiya godiya ga mai girma shugaban kasa malam bola ahmad tinubu godiya ga matar shugaban kasa sanata lemu godiya ga nsa ma'ana mai ba da shawara a harkokin tsaro malam nuhur baɗi godiya ga sanata shehu buba wanda yake wakiltar jami'an tsaro a senate godiya wato mutanen dai suna da yawa waɗanda suka ba mu gudunmuwa a wannan gaba na duk yadda za a yi a ga an wannan bayo Allah ta fito ina godiya ga abdul maliki zubairu wakilin marubin gudu wanda ya taimaka min yadda shi ya aka bangaren su an daɗe ana yin wannan abubuwa to mu shawarar mu ne mu shawarar da gunshi mutanen da ba su mai aka ba za su kirgu ba muna godiya muna godiya wanda ya sa saukan da mamana to ta ce tana so ta godiya ga al'umma annabi wanda suka taimaka da addu'o'i domin wannan addu'o'i sun yi tasiri ga mama assalamu alaikum samu ɗari alalu muka gode na gode Allah ya ba da lada Allah ya rufa asiri na gode na gode da ba da lada ubangiji Allah ya asiri al'umma Allah da malamai da dukkan al'umma Allah ba su Allah ba su lada al'umma ta ce Allah ba su lada Allah ya ba da lada to amin dai to to to wannan daga bakin mama kenan to ni kuma dan mama gani ina ƙara jinjinawa ga al'umma annabi maza da mata gari da ƙauye da ma na wajen najeriya waɗanda jama'a wanda suka je suna shan dawafi akan wannan intanet da allah ya jarabce da shi to amma ga gashi allah ya kawo ƙarshen wannan jarabawa ba ta dawo gida ina ƙara godiya ga jami'an tsaro jami'an tsaron najeriya wallahi ni na ga abubuwan da da ban ma san da su ba waɗanda ake sai a dan ce damar wani abu ya sami ka za ka ga wani abu Dan kafin mama ta fito a cikin daga kama mama zuwa fitowarta ni da idona na ga mutane an fidda mutane sun kai ɗari takwas waɗannan ni na gani da idona saboda na shiga system ɗin ko kuma ana nuna mun irin ƙoƙarin da ake yi na harkar tsaron to da ban shiga nan da ban san ana yin wannan ba to amma alhamdulillahi yanzu na sani ina ƙara godiya ga shi shugaban ƙasan maimaita da kuma matarsa da kuma mutanen da suna da yawa gaskiya ba za mu manta da wannan gudunmuwa da aka mana ba musamman ta addu'a saboda addu'an nan ta yi tasiri addu'ar da aka yi akan mama akan wannan bayan Allah da suka ɗauki mama ta yi tasiri saboda a cikin abin da nake so in ba ku misali akwai wanda shi an kai shi ya yi sati hudu a can washe gari zai fita ran da ana gobe zai fita aka kawo mama ya ce shi da ya ga tana kuka ya ce shi ba zai fita ba zai tsaya kula da wannan tsohuwar mutumin nan sai da ya sati biyu da kwana hudu bayan fashi an sallame shi damar can ya wata daya to haka wannan tasirin addu'a ne kuma abun mamaki shi wannan bawan Allah in kirista ne ita kuma musulma ce ita tana salloli tana addu'a a gurin nan shi kuma yana addu'a ta coci Allah ya kubutar da baba to haka wannan tasiri na addu'a wanda malamai suke ta yi a masallaci da alƙunut Allah ya kubutar da ita Allah ya kare ta Allah ya kare mutuncinta Allah ya bayyana cikin aminci wallahi wannan addu'a ta yi tasiri muna godiya muna godiya muna godiya ga ta dan sha wahala amma gurin tafiya da ita ne suka tafi da ita suka jata a ƙasa to wannan abin shine ba ta wahala amma tunda aka kai ta can sai kuma Allah ya kawo wani ikon Allah Allah ya kawo wani addinin sa daban addinin ta daban amma dai an haɗu 'yan Najeriya Allah ya kawo shi akan matsayin shi ne ya ci gaba da gudunmawa har ta dawo cikin iyalinta nagode! gode na gode alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh